sharhin kawai ko ba fassara ka gane ni ai ni ai ba zan yi karanta ba ne ni ai ka gani ba karanta maka sharhi ba mai karanta maka ni ba ni ba ni ba ni ba ba ku sa ka rike ba ku sa a fahimta ne ba ku sa a fahimta ne yanzu kuna son kafa hujja amma ina so ku gamsar da ni da wanda kasa su fahimci gamsu amma ku Allah rubutun nan rubutun nan bai fita ba na'am sai risu ne ma wallahi wa ya sauke shi sai risu ne ma wallahi ba wanda ya sauke shi wallahi shi ya sauka sai di shi ya sauka sai di Suleiman yau alam eh, sai di wa ke magana ni ne nake magana sai sai di arabi ke magana ah, mulana Allah kanzin labarin nan yi magana Allah wato wato abin da ya yi a nan ya yi abin kunya ma misali na farko da irin zage-zagen da suke da abubuwan da suke da kafirta mutane wallahi almajirin Shehu Ibrahim ɗan shekara biyar zai zai hada ma baki ko da bai je gurin ba a nan gurin zai karanta wannan abin da aka saka a nan in farkon abin da ya gani kenan na ɗaya kenan na biyu idan har yana da ilimi na wannan abin da ya zo ya kare ya kamata a ce yana da ilimin abin ya karanta shi ma na farko tukunna kenan babu wannan gaba ɗaya biyu babu su na uku na uku ya ce a buɗe mishi abin nan da aka buɗe mishi a san samu a ce kowa ya yi shiru a bar shi ɗaya ya karanta ya fassara muna jin shi ma ko me yake so a buɗe mai ya fara karanta abin da aka buɗe mishi da ake kai ya karanta shi kowa ya ji sai ya faɗi abin da za a ƙara buɗe mishi da wani bayani da zai yi sai ya buɗe ya ƙara wani bayani kowa ya saurare shi don Allah ya dawo ya zo ya karanta mu saurare shi ko me a buɗe ya karanta da kansa kar wani ya karanta mai a turo request saboda yana private ne yana private ne ya turo request ya sauka ma wayan saukar da shi ne alaikum salam alaykum da ni da an taimaka an banni kasa ina saurari an ɗauko shi da Allah taimaka da da shi dan Allah saboda wannan abin zai hana su shigowa gidanku duk wanda ya zo ya bude karanta sai ya turo request sai ya turo request yawa gashi da ya turo request kai Sari Suleiman na taimaka a bude mai littafin da Allah ya dawo. Ah, Abu Samir. Abu Samir. Na'am Suleiman. Na'am. Ba wanda zai sa baki don Allah. Duk abin da kake so a bude ma za a bude amma abin da ake kai a yanzu gashi an bude maka kowa na gani. Ka karanta shi ka fassara shi inda wani bayani da za ka yi ko da gun da za ka ce a bude ma sai a ƙara bude ma ka ƙara karantawa. ka fahimtar da mu duk nan ka dauka Dokai! salamu alaikum mai nasara bari bari kaka ban bankace zanika ba yanzu na an zo ne fili na tattaunawa ko kuma na na ƙarin haske ko kuma na ƙalubale wannan eh wannan filin da aka shigo menene natijar karatun da ya yi shi ana so a fahimtar da mutane na banza na babu natija akwai natija Abin da ni zo da shi ina son a tabbatar mini inda ibn Taymiyyah ya tabbatar da wahadatul wujud da kowa Allah ne cikin aƙida ta shi Shi ne ya kuma ni ce ni har yanzu ban gamsu ba ban gani ba ba za a kawo min karatun ba a jamin baki da baki eh, kamar iriyar shi jani ce man wahada da alhada karka damu eh? karka damu Abu Samir yanzu eh? abin da ake so da kai a nan gurin gashi an buɗo maka ana a tabbatar maka abin da aka kawo tun da kai kana so kana da ja a ciki ne wawai da hankalin mutane ne ni ɗalibin karatu ne karanta abin da aka buɗe maka da cikin mota ne yanzu banda lokacin da zan dinga ɗauko waya daga nesa haka ina karanta muku rubutu wanga common na waya littafin ina littafin nan zaka rika littafin kana rika littafin ga sha an buɗe ma karanta da kanka kawai kana tunanin kana tunanin duk bakin ni shi Holman din nake ba ejan baki Allah ku dinga da'awa cikin hankali da ilimi da Allah karanta eh, ya su kana ni kana ni kana na san mun kana ni kana na san mun kana yau godiya din natija nake bukata in albishirinka albishirinka ka Samir ka dai sharri ko in dai ka iya karatu zuwa gobe insha Allah zaka gani za mu fito da shi mu manna da duniya kowa ya wallahi wallahi wallahi ba ku da shi wallahi ba ku da shi wallahi wa galtan da gani ubudiya babu inda ibin ita ya tabbatar da abubuwan da ya faru yau cikin ana'i wanda kuke magana ko Allah ku dai ku bi shi hankali yana so ya fara zage zage mu sauke shi kai da ku bi shi. kowa ba wallahi ni ba tafiya ta bace bayan bayan ka zage mu tuni ka zage mu. Ai tuni ka. Amma dai yadda yake rubuce cikin jawahirul ma'ani man wahada faqad alhada. In tauhidi na arifai mun san shi tauhidi na na ammawa mun san shi ko ba haka ba yadda yake can a a nuna mini inda shi ibn tamiya ya nuna a'a ga tauhidi man man wahada faqad alhada yadda yayi na ji karatun shi ai ya ce ibn taymiya shi ma ya yarda da wannan shine ne so a yi karatun sai in a haidda natija din ne kowa ya gane Abu Samir duk abun nan da ka ana dauko abu da shi a ci tijaniya tijaniya haka ga a ce karanta yanzu ka bukata karanta. an bude ma an ce karanta ka karanta da kanka in ma ba shi bane za a tabbatar na ƙasa yanzu haka yanzu da ana gaji mu yanzu in muka zo gidanmu haka muke muku kana da ilimi an buɗe ma kaji in muka buɗe littafi ni dai ka san ba wai karatun ne ba zan iya ba amma na tabbatar da Allah ina ganin karatu amma ya ba da nake so awa uku ana karatu ka hawo challenging aka ce gashi challenging aka ji aka ji mallam ana karatu ka dinga walar da mutane wai ka ce baka yadda ba muka ce bude ka karanto ka fassara in ban fassara daidai ba fassara ni ce ba yadda da shi ba ni ni ba ce ba yadda da koyi ba ni ce na ce na kalu ba ce kai baka yadda ibnu taymiya ya ce ana ganin Allah ba aka ce za a eh, bude ka da kanka ka fassara za da kanka ka fassara tun da mu ne ba mu iya fassara ba sai mu ji shi ne gaskiya mun ce ibnu taymiya ya ce ana ganin Allah ne ka ce ƙarya ne muka ce gashi za eh. ka karanta ka fassara sai a gwada mini karanta a bude mini a gwada mini karanta Abu Samir wallahi yau ka ji bugu amma babu damuwa insha Allah ga dan bid'a la ilaha illallah sai sai Suleiman sai abu sai bisu ne ka amince abu da maka zaka karanta gabar sari su gubar su ne mana bude tawili da kasa sai ne man dan Allah bude mana ya mana tawili da Allah Abu Samir dan Allah aka bude direct abin da aka tawili ya ga ku ibn Tamiya ya kuskure ma zan iya cewa ya kuskure na Allah shi gafarta mishi kuskure ne ka karanta mu karanta shi mu akan ni zan karanta an bude balle in karanta inda yake kowa Allah ne a bude shi da yake kowa Allah ne? ka karanta in kuskure ya sai ka ce kuskure taymiya ya sai ka yi wa'anda to a bude mini a gwada mini inda yake kowa Allah ne wai sai digili bari abin da ban gane ba shine um shi dama akan menene shi ya hauro da shi shi ya karatu ake shi ya hauro ya kare abin da ake faɗa afuwan Malam Suleiman ka gane ko abin da ke faruwa cikin al'ubudiyya Malam ruwan ya yi karatu ne sai na zo ni cince na cewa duk abin da ake tuma ɗariƙa tijjaniya da shi ta wahadatul lojo da kowa Allah kowa na iya zama Allah shine sai Malam ya na wani yana wani kwatance kwatance na kawo wasu maganganu na Ibn tamiya yana cewa ai Ibn tamiya ya ce kowa ma na iya zama Allah sai ka haɗa komai da komai ka zama Allah tauhidi ne wannan ma kaza kaza kaza sai ni ce ah, a ina ne sai ce min cikin al'ubudiyya to shine sai kawo mini babi na fana'i ya kawo ni cikin fana'i ya kawo mini nau'uka na fana'i wanda ibn na san da ibn taymiya ya magana fana'i shine ce min to gashi na cikin albodiya? shine sai nace to a karanta mini sai ya kawo mini ce in karanta gashi na ana haka magana uku ce na karanci na na na ta farko na kana kasa fa aka gama karatun nan kana gidan fa aka yi karatun duka kake ta haddi ba eh, sai a buɗe ma ga hadin ba da shi ya faɗi inda ya yi imani da wuya da kasan shehu tijani wannan aqida ta kai kai ka buɗe naka littafin ka karanta mana da Allah ni fa ba na son ɓata lokaci kan wannan buɗe naka buɗe naka wannan mina na lake shi al'ubudiyan buɗe naka kai oh albayyinatu alal mudda'i ni ni da'awa ah. duk wannan bayyanar da aka sama ba tema ba Ah, Abu Samir. Ya bayyana take. Abu Samir. Afwan. Ya bayyana take. maka. kalifa ba da kake karatu ba saboda ina san da na gari da kai. Abu Samir ne. Ni su da tijjawa nake yi. Abu Samir. Kai dan shi'a ne. Afwan. Oke shi shi ne sai mu bi shi ba tijjani musulmi ne a gunka. an gane iman da kowa Allah bane musulmi ne Allah dan Allah ku bi shi a hankali dan Allah wanda yake da kowa Allah gaskiya ba musulmi ne Abu Samir wanda yake da kowa Allah bane musulmi ne Abu Samir, an karanta maka, ka ji ka ce ba ka yadda ba. Me ba ka yarda an bude maka, Allah ne aka karanta mini. Malam mai nasara. Ba ka kasa ake karatu. malam mai nasara to ai na ce muku ni a ɗauko wani lokaci ni na ji kawai yana shaci faɗi shi hira kawai yake faɗi dan Allah kisa ce karanto da ni na san ibn tamiya ya magana cikin eh, mutane a kasa suna cewa wai abu ce ta abu ribi masani ƴan uwa mutanen gidan nan sun karu sun karu abu kadidan zai bata a asabirin zai bata lokaci zan buɗe littafin da mai mai tamiya waye ya sauke shi zan buɗe na maimaita abin da aka karanta ɗin. Tunda ya ce ba haka ba ne, ya ce kuma abin da aka karanta. Sai ya ji Muhammadu Khalifa, afuwan, don Allah yana ja da mu dan wada yawanci dan Allah kan kanjila na zuwa kan kanjila da Allah bari bari da Allah kan kanjila na zuwa kanjila. Ina so ne wannan. Da Allah na zuwa kanjila. Babu duk ni ban ma ban san ban san me masalan mu ba duk sanda aka dauka mutum ana tattaunawa da shi. Shi kaga wani ya sa baki wani ya sa baki wani ya sa baki. Shi kaga me shi kawai ya mana zagi ya sauka shi ce wai ba mu musu adalci. ya kamata duk sanda aka dauka mutum a bashi da mutum da kawai su tattauna in so masu saurari su fahimci karatu amma wayan magana wayan magana bane wallahi ya dauko ya ɗora kawai sa shi saka shi babban gida shi Abu Samir in ya isa in ya haihu sai ya karanto ai mutane shi na kasa suna saulara suna ji in ya isa ya turo request a dauko shi sai Muhammad Khalifa zai sa wannan shafi da so a dora sai ya karanta wa mutane kowa na ji insha Allah kowa kuma zai shiru ya kyale shi in ya isa ya turo request a dauko shi na'am kanzilla abun ma da za a yi a nan idan har yana ganin ya kai yayi dukka za mu sauka sai suleiman zai tsaya um, khalifa zai sai khalifa zai tsaya sai di zai tsaya dukka muna ƙasa yawa yawa ayi shaka nan mu sauke kowa a sauke ainihin abin da ake ciki ne kawai ana so a ɗora masa fejin kowa ya sa kowa ya yi shuru tunda na ga mutane shi 'yan kasa suna zilla ko an ko an bar mutane sama dole za ka samu wanda zai sa bakin shi kawai inda yana nan ya turo request kawai mu duka mu sauka kafa bar su uku kawai sama ni na sauka a ɗauko shi wanda zai sauka ya sauka ko a bar su su idan zai yi shi ya hauro ya zama na karatu ma ba zai iya ba ai na yi masa screening da yake karatu karatu ma ga wasali da kuma bai iya karantawa ba ya turo ya ke ce mai request a ɗauko kowa ya sauka insha Allah kamar yadda aka ce Abu Samir ana jiran ka turo request ka horo ko zuka mana karatu shi duniya ware wallahi a yawa ba zai iya ba ba zai ai na yi masa screening da ake karatu tanzila mu fahimci mun fahimci kaban ba zai iya ba amma alaikum السلام To kun sauke Abu Samir kuma kuna ta maganganu wanda ba da ne a wurin shi shi ma a bar shi ya kare wannan maganar na Ibn Taymiya mu kullun yana yana jin kawo. Eh Holman karka damu karka damu Rilwan karka damu. Eh eh to ka kare ka ji ai karatun da aka yi saka. Ai ba da ubudiya kuka bude ba. Kana ji ba da ubudiya kuka bude ba ya malam. Me aka bude? Na kalla ina kallo tun da zuwa ba bude ka bude ba Walman. Me aka bude? Kai ka san me ka bude. To bari ni bari in da in ka mutum ya haifi ya bude al'ubudiyar ya karanto ne. In mutum ya ya haifi ya karanto al'ubudiyar. A karanto musu. A karanto Bari mu bude, bari mu abun nan sai ka gaya mana, kace ba al'ubudiya aka bude ba, bari mu bude. ba ubudiya ka bude ba har ya kake menene menene ya suna wannan to yanzu zaka yanzu ne zaka bude bude ta bude na kallo a ah, ɗazu ce ba alhudi aka bude ba Na zuba ubudiya ka bude mushi ba bude yanzu ina kallo ai ba littafin da ka bude ba Abu Samir ba kenan ba shi na bude Abu Samir ba ga shafin da aka bude ya ya ga shafin nan ita ne na ɗazun ko ba ita ba ita ma gashi nan a ba dai littafin kuka bude da zuba yanzu yanzu karanta mu ji ah, wannan al'ubudiya ne ko ba al'ubudiya ba ne Wane? Wannan ɗin wannan. Wannan ɗin. <laughs> Shi ne na ce ka karanta yanzu ka yi karatu yanzu muna jin ka kai karatu. Hmm, ka karanta abin da ka ce kun karanta. ba magana mu yi karatu ba ne. Ai ka canza littafi ba. Ka tsaya mana ka tsaya mana kai a wannan wai kake ne Alhassan ne ko wane ne ka tsaya ba wai ka zo ka ringa mana iskanci ba ne. Ka ji karatun da aka yi ne ko baka ji ba kawai kai ka shigo ne kawai kana so a karanta a Saudiya. Ka ji me ah, kake inkari? sai ka gaya mana me kace inkari sai mu je kanta me kace inkari yar barno yar barno na ce masa ya karanta shi yasa bude masa kawai karanta ai ba ni take ce in karanta bai shi take ce ya karanta saboda in ji karatun nasa da gaske yake yi abu samir um, ya yake alhassan alhassan ne ba abu kowa ba ne alhassan ne kawai me kake me kake inkari ka ji karatun da aka yi me kake inkari sai mu je shafin duk shafin da ka faɗa mu bude mu karanta me kake inkari shafin da ka buɗan nake inkari me kake inkari a ciki ai ba wai shafi yanzu in ce ina inkarin shafin Umu Ahmad Muul Fatawa shafi na biyar ba, ma san me yake rubuce a wurin ba ai iskanci kenan me kake inkari a maganan don in mun karanto mutane su gane wa ya faɗi da mu da kai me kake inkari a zantan Ibn taymi a shafin me kake inkari kenan yanzu idan ka zo yanzu yanzu idan ka shigo gidanmu muka samu muna ta ka samu muna tattaunawa me muke fara ce maka topic din da muke tattaunawa a kai shi a shi muke magana. Ba ne a nan ba gidanku muna Ibnu Taymiya ya ce Ibnu Taymiya ya eh, ce. Wani topic tsaya to wani topic kuke tattaunawa a kai. mana wani topic kuke kai shiru mana ni me yasa ku ba ku tsaya gaya muku kai tambaya ina faɗa ka sake kana wani topic kuma. Ibnu Taymiya ya ce idan mutum ya kai kololuwa a tauhidi shine yayi fana'i. a wurin ku manan fana'i shine komai Allah to da farko raddin mu na farko shine Ibn Taymiyyah ya yadda a matakin farko na komai Allah shine matakin annabawa da waliyai matakin farko na komai Allah to yanzu abin da muke so mu tabbatar shine abu guda biyu a wannan shafin Ibn Taymiyyah tunda kun ce manan fana'i shine komai Allah to Ibn Taymiyyah da farko ya yadda komai Allah ne sai ya yadda a waɗanda suka fi sanin komai Allah ne din su ne annaba da waliyai shine shafin da muke ma yanzu abin da muke so mu yi da kai anan shine ka kore ka ce ibnu taymiya da komai Allah ba sai ka gaya mana menene ma'anan fana'i a wurinka idan ka fada sai mu karanto wannan mu gaya ma ibnu taymiya ya ce komai Allah kuma shine imani sai mu karanto mu ji shin ya fada sai mu ɗauko al fatawa ya tabbatar mana e ya fada haka yake nufi iya abin da muka zo yake Shi ne topic ɗin naku yanzu? Eh, topic ɗin Ibnu Taimiyya ma ya yadda komai Allah ne kuma shi ne mataki na ƙololuwa a imani. Idan ma baka ce komai Allah ba ne baka maka ne baka gane musulunci ba a wurin Ibnu Taimiyya. To, ban yadda ba ma karanto mun gurin. Baka yadda ya faɗa ba? Ban yadda ya faɗa ba shi ne na ce a ɗan nuna mun gurin mala. To shi kenan, bismillah. Ibnu Taimiyya da farko ya yadda da fana'i, da farko tukunna gashi nan. kadiri gashi nan a wani littafi shafi na nawa a cikin gashi nan mana gashi nan ai za mu yi al'ubudiyya ne shi mu tafi majmu'ul fatawa kaga al'ubudiyya na ga al'ubudiyya to gashi nan a wannan shafin shafi na ɗari da ashirin da biyar yawwa to ga abin da ibnu taymiya yake faɗa bari ya kamaran yayi settling sai in karanta maka yawa ya damu da kyamara ko ka karanta a ni ne nake so ya sassin mini in karanta ai ba haddace shafin yi ba attaqi il muradu bismil fana'i ina ji nan ka bude naka ci gaba ina ji yawa ibnu taymiya ce attaqiqil muradu bismil fana'i ya ce za mu yi taƙiƙin abin da ake so mutane su gane a wannan suna alfana'i kaga yanzu alfana'i a wurin komai Allah ne to yanzu ibnu taymiya zai mana taƙiƙin menene ake so ka gane a cikin narkewa komai Allah ne ibnu taymiya zai bayani sai ce misalu zalika yace misalin wannan menene menene wannan din ismu wannan suna din alfana'i yace kun ga wannan suna alfana'i misalin sa fa innal fana'a kun ga alfana'i salasatu anwa'in yace kashi uku ne to sai ibnu taymi yace al-awwalu yace na farko a fana'i din yace nau'ul lil kamilina min al-anbiya'i wal awliya yace shine nau'in kummalu cikakku fana'i karewa a cikin komai Allah ne irin na annabawa da wali kaga Ibn Taymiyyah ya yarda kenan akwai komai Allah ne irin na annabawa da wali sai ibnu taymi yace wa thani yace na biyu kuma shine al nau'u yace nau'i lil qasidina min al awliya'i wal wasalihina yace shine na kasidadu waɗanda ba su kai wa'ancan kummalo ɗin ba min al awliya'i na waliyai wal salihina da salihan bayi sai yace athalis yace na uku kuma annau'u lil munafiqina yace shine nau'in munafikai minal me mulhidinal mushabbihina na mulhidai waɗanda suke wa Allah jiki da jaha wa'anda irin su Ibn Taymiyyah din kenan su ce Allah yana sama akan al'arshi kaga an wa Allah makani a ce Allah saurayi ne kyakkyawa kaga an wa Allah sifa to irin nasu kenan shi ibnu Taymiyyah da kanshi yace nau'in komai Allah ne na munafikai irin namu musu ibnu Taymiyyah to sai ibnu taymiya yace al awwal yace fa amma al awwal yace amma bayanin da zamu muku akan nau'i na farko na alfana'i dinnan yace fa huwa fana'u shine fana'in da an iradati masu walla akan baka bukatan komai kaga komai Allah ne ibnu taymiya ya fara yace nau'i na fa'ammal awwal yace na farko fahuwal fana'u shine karewa an iradati masu walla cewa komai Allah ne yawwa kaga ibnu taymiya ya tabbatar ko komai Allah ne kenan sai ibnu taymiya ya ce dan karkata mini hotocin sai ibnu taymiya ya ce bi haisu a yanayin da la yuhibbu illallahu baka bukatan komai baka son komai sai Allah kaga yace ka kare ka tabbatar komai Allah ne a yanayin da baka son komai sai Allah wala yubadu illa iyahu ka gani yana bayani kaga yace bayan ka narke komai Allah ne karka so komai sai Allah sannan ba abin da zai bidiro a gare ka sai daga Allah ka san wannan kenan duk halittu su zama Allah in masifa ya zo ka san Allah ne ya zo da shi in ka samu kyauta ka san Allah ne ya zo da shi in matanka ta dada dama ka san Allah ne ya dada dama in ka samu wani sharri ya same ka ka san Allah ne ya samu ka sharrin in ka nemi kuɗi ka rasa Allah ne ya hana ka in ka nemi kuɗi ka samu Allah ne ya baka in mota ya kade ka Allah ne ya kade ka in mashin ya buge ka Allah ne ya buge ka in ka shiga jirgi cikin Allah ka shiga kar ka ga komai ka kare sai cikin Allah kawai in ji babban malami Ibn wala ya tawakkalu illa alaihi inji ibnu taymiya ba mun gama ba mun gama ba sai na gama karatun kaf ina settling kamera na ne ya haska in gani wala ya tawakkalu illa alaihi duk abinda kuma ya zo maka wanda za ka yi tawakali ba ka karɓansa sai in daga Allah ne komai ya same ka kai za ka ce Allah ne ya kaddara komai Allah ne Allah ne ka kaga kenan sai ka kama ganin komai Allah ne to shine wannan fana'i dan inji Ibn Taymiyyah sai ka kama ganin komai Allah ne inji Ibn Taymiyyah wala yulabu min ghairihi sannan kuma baka ba, babu abun da kake muradi ko kuma kake fata ma kai ka samu in ba daga Allah ba komai kake so kai Allah kake so kawai komai zai samu zaka samu zaka rasa zaka karba komai daga Allah ne inji babban malami Ibn Taymiyyah ki bude kofar nan cire nan sai ku je ku bude kofar ina shigowa yanzu duk patients kan ayi register din nasu zan shiga shine yace wa huwal ma'anan ladhi yace shine ma'anan wannan kalma zai kawo magana a baya Yazid al batami wanda yanzu dan uwanka Abu Sami da yake ce zancen Abu Yazid al batami ne ya kawo to shine yace wa huwal ma'anan ladhi a yajibu an an yuksadu bi qawli shaykhu abu yazid al basami aba yazid al basami ko abi yazid al-bastami yace shine ainihin manan zancen da aka samo daga abu yazid al basami haisu wannan zancen nasa kala wanda yake cewa urida illa ma yuridu so ya da in shi Allah ya kasance ke so shi bai son komai idan ba abin da Allah yake so ba shi bai son komai sai ibnu taymiya yayi istidlali da abu yazid al-batabi wanda yake ce mishi shi kafari ne ai ibnu taymiya zai mana bayanin ne abu yazid yake nufi da cewa baya so sai in abun da Allah ne yake so sai ce ai yace ai wannan maganan na abu yazid yace al-muradu abin da ake so ka gane a zancen abu yazid al-basami cewa ba abin da yake so sai in abin da Allah yake so sai yace bari kamara ya tsaya yawa almahabubu bi rabbiyu almahabubu mardiyu almahabubu abun so mardiyu shine abun muradinka shine abun da kake nema shine abun da kake yadda shine abun da Abu Yazid yake almahabubu mardiyu eh almahabubu mardiyu shine shine abin da nake sai ce to wa huwa almuradu bil iradati diniyyati yace ban ji ba me kace ka sake budewa ki dauka mana fasaran bai dan fito da kyau ba da Allah gurin al-mahabubul murdi mardi je mana ina zo bari ci da minti da barin ba da ki cire ina aiki ne cire kin da da na'am to a mala lasan kace mai mu ci gaba bari kamar sai nace mahabubul marudi nake son fasaran shi ban ji da kyau ba Ok, almahabubu abun so na shi shine abun bukata na. Na'am, wa huwa al-muradu shine muradinka bil iradati akan abin da kake irada min cikin amina diniya ko kuma iradati dini ba muradi bane ba muradi bane abu da dawo mana kana kana sauri ne kana wuce abubuwa ina ce maka ka dawo daidai al-mahbubul murdi eh gashi na gama shi na karanta in koma baya ne Thank you. kace ba muradu bane a wurin wahuwal muradu mana to me anaka kan bayan ne na ce muradu bil irad ba da gurin wahuwal muradu ba al muradu al mahabubul Marudiyu wannan gurin na ce shi ban ji da kyau ba gashi cikin mana kuna tada na yanzu zan shigo yanzu nan ina wani abu ne kaɗan gashi

Muna tare ka shirya Malam Alhassan. Ina jin ka Eh to daga ina kake so a fara kace? Yawwa almuradu daga can karshen shafi na Allah. Malam Suleiman. Ka karasa karatun ka inda za ka tsaya shi idan ya zo ya faro daga farko ya fassara kamar daga fassara shi kenan kawai. Ka karasa karatun ka kawai ka je inda za ka tsaya. to bira na'am to shi ke nan bil ira na zo na ci ba inda ya fasara kuma na mai ƙarya kenan gwamma ya sake ya dan fasara na ba wani magana ya fasara su ya fasara ya tukuna ya fasara su uku ya fasara su uku ya fasara su uku karatu ba surutu za mu yi ba ka bashi karatu koi karsa karatu koi wani karatu to shi ke nan wa huwal muradu yace shi ne abin da ake so a mutum ya riska a cikin addini wa kamalul abdi shine cikan bawa menene cikan bawa a wurin ibnu taymiya ya zama ya gane komai Allah ne yayi fana'i ya kare babu komai sai Allah inji ibnu taymiya yace shine ake so yace wa kamalul abdi shine cikan bawa an la yurida cewa bai bukatan komai wala yuhibba bai son komai kaga ya kare kenan fa ya gane komai Allah ne inji ibnu taymiya shine cikan bawa inji ibnu taymiya wala yarda kuma baya bukatan komai illa ma illa ma aradahu Allah sai abinda Allah ya yarda da shi bari kamara na ya tsaya afwa Na wa rabiyahu kuma abun da Allah ya yarda da shi, wa ahabbahu kuma abun da Allah yake so, wa huwa ma wa huwa ma amara wa huwa ma amara bihi da abun da Allah ya yi umurni da shi shi kawai mutum in ya kare ya tabbatar abun da yake so abun da ya yadda abun da yake karba abun da yake Allah ya yadda da shi abun da yake so yayi gaba ɗaya sai wanda Allah din ne ya yadda da Allah din ne yake so idan ya kare akan gane wannan shine to ya zama ya cika kenan kamalul abdi kenan shine cikan bawa sai ibnu taymiya yace kamar ya na'am wa huwa ma amara bihi amran ijabati ijabatin yace ibn ya yace to wa huwa ma amara shine abin da ake so mutum a cikin umarni amran ijabatin ya karba a wurin au au istibabi au wala au istinbabin wala wala yuhibba illa ma yuhibbul yuhibbahu Allah mutum ya kai matsayin da duk abin da yake so babi duk abin da yake karba da abin da yake ganewa sai in abin da Allah ne ya yadda yake so kuma yake bukata duk abin da Allah baya so bai bukata shi mutum in ya kai wannan matsayi din ya zama baya yin sa sai ibnu taymiya yace la ma yuhibbu Allah yawa sai ce kal malaikati kamar mala'iku wal anbiya'i da annabawa wa salihin da bayin Allah salihai ya zama ka kare baka bukatan komai baka son komai sai wa'annan abubuwa din da Allah yake so sai ce wa hazal ma'ana yace kun gan wannan abin da nake gaya muku ma'anansa hakikanin abin da nake so in yi bayani anan kulluhum baki ɗayan su fi kaulihi yana cikin zancen Allah ne fa ibnu ya yace ku gane cewa ku gane ku narke ku fana'i komai Allah ne yace ayan qur'ani ne fa illa ma atallahu bi qalbi salimin yace sai wanda ya zo Allah da zuciya tsarkakakkiya yace wannan shi ne ake so ka gane zuciyar ne ake so ta gane komai Allah ne ba wai ido ba ka gani ibnu taymiya ya narke ce komai Allah ne sai ce to sai ka suratu shu'ara kenan ku je ina zuwa Kuje je ina saukowa ina zuwa yanzu waƙalu sannan har yanzu ya ce huwa salimu ya ce wannan shi ne sallamawa min walla wallawa duk wani abun da ba Allah ba ibnu taimi ya ce duk wani abu da ka gani ka sallama Allah ne kawai idan baka yi haka ba to baka ma cika ba ainihi baka zama hakikanin fana'i kai ba saboda wannan bayani da na yi muku shine sallamawa akan komai Allah ne a fassara irin naku haka manan yake wa salimu ma wallah na'am Haumin min ma siwa ibadatillah ko kuma akan babu wani abun ibada in ba Allah ba kaga irin naku kenan komai da ka gani abun bauta ne komai abun ibada ne komai da ka gani aka bautawa Allah ne inji Ibn Taymiyyah ka sallama cewa babu wani abun bauta babu wani wadda za a yi wa bauta sai Allah gunki Allah ne kasuwa Allah ne shanu Allah ne kare Allah ne akuya Allah ne ibnu ya ce to babu wani auma min ma siwa siwa ibadatillah babu wani abin da zaka bautawa idan ba Allah ba duk abin da ka bautawa Allah ne ka bautawa in ka bautawa gunki Allah ne in ka bautawa kare Allah ne in ka bautawa doki Allah ne in ka bautawa shanu Allah ne in ji babban malami Ibn Taymiyyah shugaban yan izalan duniya shi ma haka yace a cikin al'ubudiyya

aumin min wa tilla, iradatillah ko kuma baka iradan komai wanda ba daga Allah ba kenan komai duk iradanka abun nufin ka shi ya har yanzu sai mun gama ban hasar ta kusan labarin ban gane da kake karanta ba to bari mu gama za ka yi bayani komai Allah ne muke fitarwa. Ni ne ce maka ni komai ya zama ka zama daga Allah. Ni ba shi shi Ibn Taymiyyah ce komai Allah ba kuma ina so in je sallah gashi har eh, yanzu kana da abu. za ka zo ka fasara mana mu fasaran da muka gani kenan a irin naku fasara da kuke wa Jawahirul Ma'ani. a inda kuke wa jawahirul ma'ani shi ma ibnu taymiya ce sai ka ba ka bauta wa komai sai Allah ba ka yarda kai shiru sai na gama sai ka zo ka fassara mana don za mu ɗauko za mu ɗauko majmu'ul fatawa ya gaya mana hakan dai yake nufi yadda muka fassara ba mu yi kuskure ba za mu ɗauko maka yawwa za mu ɗauko majmu'ul fata zai gaya ma yadda muke nufin haka yake nufi bari kamera ini settling afuwa ko ka yadda in cire in karanta kawai kana rike da littafin don kameran yana abun nan delay ina ana jira na aiki ka yadda in cire in karanta in kawai ka ci gaba da karantawa yana haskawa yana wannan ba damuwa ina kallo a'a ina nufin ni in rike haka kawai ka yadda ina gani ba sai in in ya so kawai haka ni ina gani don daga ta kamera nake gani ba na jin daɗi ga ina gani eh matsalan ba da gani bane daga wanda suke sauraron mu ne to ai wanda suke saurare wani bai ma san wane shafi nake karanta wane layi ba wannan fatawanku ne na ku yan izala saboda rashin hankali da rashin ilimi wai ku ce ga tunan juzi'i ga shafi wai masu sauraro ma sai an haska malamai ne masu sauraron To kai da kace mujalla kai da kace mujalladi kai da kace mujalladi ka taba jin mujalladi a jawahirul ma'ani ko ka manta ne yanzu me kai wancan maganan ga abin da muke faɗa na in shi za mu dawo kai a kai kace mu kai kace mu jahilai ka ce mu jahilai mu muke ce kaza shine na ce maka ne na ce a ina ne a nan? <laughs> Waye bai saurara ba a nan ba. To shi ke mu magana abun da yake a nan. Mu yi magana abun da yake a nan kila a can din na samu. To kar ka saka taba shaksiyar mu kai karatu. Dan ni ma zan tafi sallah yanzu ban ban iya minti biyar ba ma zan. Shine nace Alhassan, shine nace Alhassan, kana ji na? Ina jin kamalar Rilwanu. Yawwa, yawwa, na ce ba, in rike ma haka ni baran karanta daga ta kamara ba yana delaying ina in rike haka kana da kai yanzu kana da bata mun da lokaci ne inda ka ci gaba da karatu saboda masu sauraro shi na ce masu ci gaba da karatu kawai karanto kawai karanto abin da zai fi masauki karanto kawai ba sai ka haska ba karanto shi yana da littafin zai karanto kawai yawa sai ibnu jamiya bayan ya gama ya ce iradan ka gaba ɗaya ya zama Allah ne an wani masu wata muhimmancin na soyayyan ka gaba ɗaya ya zama duk abin da kake so kai sauri kai shiru ka ji ni mala sai ya ce duk abin da kake so ya zama duk soyayyan da kake ƴaƴanka da kake so matanka da kake so ya zama kaf ka yarda su Allah ne ina muka gane haka sai ya ce fal ma'ana ya ce kun ga duk bayanan nan da na muku wahidun magana ɗaya ne ba komai Allah kwal ma'ana ce kun ga ma'anan waɗannan ka gane komai soyayyanka saboda Allah iradanka don Allah ne baka bukata sai daga gun Allah baka so sai daga gun Allah ce fal ma'ana yace ma'anansa abinda nake so wahidu ka gane komai Allah ne ka ne ya abin da kake so kenan sai ce wa hazal ma'ana sai ce wannan ma'ana din na abin da na gaya muku in su ni an kira shi fana'a komai Allah ba lam yusma ko ba a kira shi komai Allah ba yanzu ni na goza da ta jawahirul ma'anin gaba daya yanzu kana tare da mu ne ko ka je kana wani shirme da wani a gefenka ku. kai kar kai shi ina ji ina ji ina jin ka ina jin ka ka ci gaba da karatun ka ni yace fal ma'ana yace kun ga duk zancen nan da muku karka so sai daga Allah karka ba karko sai daga Allah yace abinda muke so ku sani fal ma'ana yace ma'anan sa wahidun komai Allah ne kawai shine sai ce me yasa yace fa hazal ma'ana yace wannan ma'anan na bayanan da muka ta yi ku gane daga Allah ake soyayya Allah kawai ake so Allah ake karba yace in su miya in ma an kira shi fana a komai Allah ne aulam yusma ko ba a kira shi komai Allah ba yace huwa awwalul islami shine farkon musulunci wa akhiruhu kuma shine karshen musulunci yace wa badinu dini shine badinin addini wa zahiruhu kuma shine zahirin addini inji ibnu taymiya badinin addini wahidun ka gane komai Allah ne zahirin addini wahidun wahidun ka gane komai Allah ne a farkon musulunci ka gane komai Allah ne karshen musulunci ka gane komai Allah ne a babin fana'in annabawa da waliyai inji ibnu taymiyyah al-harrani yaya muka gane haka bari mu nuna muku inda muka gane haka Ibn taymiyyah yake nufi a duba cikin majmu'ul fatawa juzi'i na biyu shafi na ɗari bari mu haska shi ma ta waya bari mu hasko shafin pdf ta waya malam ya gani insha Allahu bari ku gane bari ku ga me yasa muka gane ibnu taymiya yana nufin komai Allah ne muna da shi ba kirkira muka yi ba ko in mala yana so ya kar ya gama fasaran wancan tukunna mu zo mu bijiro mai duk zamu bashi dama ni yanzu presently lokacin tafiya sallah na baya yayi na ta ce maka ai sai sai ka bar shi haka bar shi haka shi sai ai bai ce wani abu bai ce komai to to ya to bismillah jayid sake hasko sake haskowa fasara yanzu kal da kal kaji kaji asalin fasaran da yake okay fasaran da nayi ba daidai bane kware da gaske tun daga farko har ƙarshe tun daga farko har ƙarshe ka to ina yanzu kai ka haska saboda inda nake ban da wuta ne kuma ina so shiga masallaci dan dan dan yi sauri ne abin da yasa ni ma na faɗi haka dama bari ba damuwa bari in haska na haska wutan mota ne ko mutane suna jira waje suna ta ganin ina da abu suna tsaye shine nake so dama in kashe wutan kai amma bari in haska ma bari in haska maka daga wannan din to bismillah Eh, sai eh, eh, to ai bai kiliya ba eh zai yi insha Allah na da sai da ce shi kuma ya mun lokaci ya yake cewa daga kai ina ne ka fara karatun domin karanta daga taqiqil murad bismil fana daga taƙiƙil muradu bismil taƙiƙil fana ba muradu bismil fana'i kuma sai kace taƙiƙul muradu bismil fana taƙiƙil muradi bismil muradu bismil fana haka karatun yake Ta <laughs> tahaqiqul murad bismil fana haka yanzu na faɗa daidai ba har yanzu baka faɗa daidai ba <laughs> Allah sarki <laughs> amma ni na maka gyara sai ka ce min in bari sai ka gama in yi magana shi yasa na ce to bari gwada kan gani <laughs> to yawa yanzu yanzu kai yanzu kai ma ka yanzu na faɗa na faɗa karatu ai na ji kana ga yawa da haka ne bai iya karatu daidai ba shi daga tashi farko in gwada wa duniya kai ma baka iya karatu ba kace taqiqu ba taqiqu bane ƙarya kake ka gyara sai ka gyara za ka wuce <laughs> ta haƙiƙil muradu ko yanzu na faɗa daidai yawwa to bismillah mu je bismil fana na'am sai ce misalu zalika na'am ismul fana ba ismu ba To kai kake ganin kisra ni ban ga wani is a abun ba. Sannan kuma ya sa abu a ya sa fana a ba na so mu yi rikici da kai kan mu dawo maganar nahawu ka bar ni saboda ya saka fana a bracket da ni za ka yi kuskure ɗari ba zan yi magana ba ka san me yasa na rike ka duk inda kai kuskure sai na gyara dan na ji ka gaya wa dan uwanka bai iya karatun daidai ba shine ina so dan uwan naka ya ji kai ma jahili ne wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ta kai wa ilimi gardama albarka to gashi kai ma tashin farko fa to tashin farko ma baka karanta daidai ba na gyara ka sake na gyara ka sake bullet bari zan zo ni zan haska littafin nan nan da minti goma bari ja sallah zo ana jira na masallaci nan da minti goma zan shiga gidan haska littafin nan zan karanta shi kuna nan zuwa karfe nan tsakari da Allah ah? ka tsaya kawai kana wani barazana tashin farko yanzu wanda ya iya ne ba kana shi ba ne kana ganin ƙarya ne sai ji su da kan kana mata wasali da wasali yake bullet ai ai ai ai sai ni magana ya gare kawai wato wato wato kana ji kana ji ko ba wasali ko ba wasali bare karantu da bismul fana ba bare taba karantu. ga ga ga ga harafin jarra ya zo ga zuwan ba'i ban sannan kuma tunda kai su ne dan akuya ne kake Tunda kai dan akuya kake ya za ka yi yanzu karatu da wasali ma karatu da wasali ma karatu da wasali karatu da wasali da wasali bismul fana bismul fana kai la ilaha illallah muhammadu rasulullah bismul fana da zuwan ba'i ya zo gaba ya zo gaba ya zo ba'un ya zo sannan kuma ya zama bismul fana ba eh. bismil fana ba haba da Allah haba bai gani da kyau bane haba ko ba wasali ko ba wasali a matsayin ka na dalibi a matsayinka na ɗalibi ya kamata ka gyara wannan ko ba wasali bare ga wasali ga komai sai ba shi zai gudu zai je sallah guduwa zai yi an sallame shi sai eh, mun sallame shi ko a karfe nawa kuna nan zuwa karfe nawa zan je dawo sai Suleiman ka san abin da yake burge ni da Allah ne oh, sai di Suleiman ka san abin da yake burge ni da Allah Kolman sai di Allah saka muku da alkhairi gaskiya na ji na ji na masa haka ai sai di Suleiman kana ji a gefe yana gaya wani bai iya karatun daidai ba ga yanzu kila ya iya ya iya hau amma da Allah ba a masa haka taqiqul murad bismul wai wai bismul fana eh bismul fana sannan bismul sai rashin kunya sai rashin kunya shi ma wancan da ya sauka da zudin ya kasa karanta karatu wannan ya zo ina ji yana gaya mishi kaji ya ce ya hada rabin kusan jawarin ma'ani ya kusa da cewa amma dan iska kana karanta bismul fana kuma kuna muradu waɗannan su ne waɗannan waɗannan su ne suna suna magana mutane su ne suna magana mutane waɗannan in banda social media ya zama wajen shiririta wallahi tallahi sai dai Suleiman kai raina ya ɓaci wallahi sai Suleiman <laughs> Allah ya saka muku da alkhairi wato babu ma haɗi ko a farko da saurara da duk wani abu da ake duniya duk wanda yake bibiyan shafuka yana saurara ya san wallahi kun kai a kira ku malamai na ɗaya kenan na biyu bawan Allah nan da ya hauro ya yi ikirarin cewa ya haddace jawairin ma'ani to ya kamata a ce a matsayinsa na ɗan izala da ya haddace jawairin ma'ani ya zamto ya haddace ya haddace gidansa ba sai ma an buɗe mai bai karanta balle ma har a mai gyara wannan shi ma wani abu ne da ya nuna cewa ba sa karatu wallahi Holman kamar wani sai Holman sorry kamar yadda na faɗa maka almajirin shehu ibrahim ɗan shekara biyar ka ajiye mishi abin da bai taɓa gani ba zai iya haɗawa kuma ya karanta maka sai dai in fassara ka fassara mu wato mu um, mai kana ji mu inda ai karatu ba mu a karatun mu ba ruwan mu da wai iya nawunka ko kawai abin da ake bukata ma'anan karatu ya fito yana yana karatun nan sun ce bai iya ba ina jin su sun ce bai fassara daidai ba bai yi ba bai yi kaza bai yi kaza ba Sayyidi Sulaiman Na'am kadallah na ce ai daɗin ta yanzu muna screening yanzu haka na yi screening ko mina aje mun samu bismul fana harfin jarri da ake bashi harfin jarri ai maulana jarri eh kan wannan kan wannan kan wannan karatu kawai dan zana ne bismul fana kai kawai sai in post insha Allah shi sa me me alfiya me alfiya yake cewa can we do kaga ke wato awo Allah mun gode maka a sai dan abin da mu muke ganin la ilaha illallah muhammad wallahi mun gode wa Allah kuma wallahi maulana kaga batun da yake ta magana kan batun ya ke ce mai a ah, ah, me ah, sayyidir luwan ne fassara wallahi bar na dogo kan ba kuma yadda sayyidir luwan yake wa daidai ne ai baka sona ba sai kan zillahi ai fassaran da yake yi yana fitar da ma'anan abun yana fita ko da misali ba wai harafi zuwa harafi ba ma'anan yana fitowa yana fitowa na am. ma'ana ya fito gaba ɗaya a karatun na ji daɗin karatun kai yan izala yan izala wallahi ba sa son gaskiya sam sam sam sam sam Allah ya shirye su maulana Ka yi zai je sallah zuwa karfe kaza kuna zaman kage yi zaman kage yi ki ga san tun yaushe ke wajen Bolana na ce na ce wanda bai san jarri ba dan Allah dan Annabi anya ko ya taba karatun nawo duk ah, wanda ya shi ma wancan da ya zo, shi ma wancan da ya zo, yazo dazu baka ji baka ji da ya karanta ba dazu fa innal fana'u shi ma dazu baka ji aka karanta ba fa innal fana'u wai shi na karanta wancan wanda ya ce baya ganin nan za mu je mu sa mishi medicated glass a kawo mishi tunda baya gani sosai eh za mu sa kanzin layi kanzin layi a can da kuke za fi samun authentic ka turo mana da medicated za mu tura mishi shike an gama mola eh yana karanta wai wai wai fa innal fana'u fa innal eh. fana'u waɗannan wai su ne ‘yan iska saboda sun samu an ba su wai masallaci wane yana wa'azi shi kenan kawai shi kenan in yi izala muke wallahi da mun kusa kaiwa kudubai in mu ‘yan izala ne wallahi mun kai kudubai sai dai rulwan da Allah a ɗauko boss boss ba a ɗauko shi haba da Allah kuma mu ba ruwanmu da wai ba ruwanmu da nahawunka ko kaza ko kaza ba ruwanmu da nahawunka kawai kai karatu amma su ne suka fara ana cikin magana ai baka yi daidai ba ai baka karanta daidai ba waje kaza ba haka za karanta ba Na'am. to tun da haka ne to sai mu ce musu a wannan wajen ma fa mu din ma fa mun sani dan mun bi malamai wannan wajen ma mun sani shi yasa ni ai take din da so mishi ai taimakon taimakon ma da shi sai di Holman ya mishi ya ba shi littafi mai wasali ni na ai ga ba wasali shi yasa eh, yake cewa baya gani a dalili ne ai ya san ni na kwata kwata ba wasali shi yasa yake cewa baya gani menene ma aka rubuta Ah, ya ilahi alamin annabi mun gode mun gode maka annabi ai Allah sauki Allah kare mu Allah Allah kare mu wala na ce madubi ido ko dai wannan ma za a kawo mai gaba ɗaya wannan da ke wuska na yanzu haka ko wannan za a kawo mai eh to kuma fa kaga musamman wannan kasa da daddaren nan kwarai kuwa eh wannan ka bani zan kai wa Abu Samir She eh, eh shi kuma wancan mai zuwa masallaci ka mai da duma zai je ja sallah <laughs> eh ka mai da sallaya wanda zai je ja sallah da shi Suleiman wato yanzu da ya ce bari ya je sallah ya dawo wallahi ko ya dawo ba zai iya karanta komai ba tunda a farko ma bai karanta ba a ka sani zai je ya bita ne ka sa abin da suke mana in suka zo sai a kira sa waya suna da wani conference da suke haɗawa. sai a kira su a waya a ce musu ku sauka ba haka bane ai yanzu wannan wannan saukan da ya na umarni ne an ba shi umarni ne sauka saboda zai ci mutuncin izala baki ɗayan ta za ta ruguje yanzu ka duba kwanaki kan zila maka manta ba ina a nan wannan anas din nan mai yawan zagin shehu ibrahim din nan yazo shi ma a nan muka karatu ya kasa karantawa ba wasali ya kasa karantawa na'am na'am ku shaida ne wallahi ba mu ba ba ma yi wa mutum kazafi wallahi haka ne haka yake karatu ba wasali fazakarahu sai ce fazakarahu shi kuma larabci ko ya ka canja mishi ma'ana ko ya ka canja mishi wasali ka canja mai ma'ana Maulana kana kana masa gyaran kawai sai jikin shi ya sanyi shi ah, ba dole ba sai jikin shi ba dole ba sai dawo yanayin shi na ce subhanallahi ha ka ji wannan ka ji wannan ka ji wannan yaro ai dole wai tahqiqul tahqiqul muradu bismul fana la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan isa slap Allah da ya saka muku da alkhairi. Allah sauke, Allah kiyaye. Ya subhanallah. Taqiqul da bismul fana, bismul fana. Kuma sannan ka zo ka ce za ka zo ka kalubalanci mutane. Irin wannan fasar da kuke gani kuke ganin kamar ba muku adalci ba, irin abin da kuke wa jawahil ma'ani. Kuma wallahi yadda mun muke muku adalci ba kuke mana ba. Yanzu ka duba yadda ɗazu sai kan wannan ya taska mishi ya karanta akwai adalcin da ya wuce wannan karanta da kanka ka fassara magana da ake nan ba yawancin su ba su da littafin ba shi wancan da ya zo da ni na ga hakuri wato holman ma yana da hakuri ni ayi rashin hakuri irin nawa ma wallahi zan hada da shi saboda ya za ni dauko littafi in karanta kai baka da littafi sannan kuma ina faɗa kana ce mun ba haka bane ni ba na da littafin kai baka da shi dan Allah wannan akwai adalci a ciki na na maulana na kanzin lai ni na da littafin ina karantawa kai baka da shi sai ka ce mun wai ina karanta kuma sai ka ce mun wai ba daidai bane ka ji irin wannan Allah sauki mukan mun gode ai tattauna ya dadi wallahi wallahi kan zalla Allah saka muku da alkari, kwarai mun ji dadi kun faranta mana rai kwarai da gaske ai na so ni a sai shi na so ya fasara mana ne daga inda shi a sai Holman yayi kokari shi wato shi alayi wato shi a farko na'am tashin farko subheading din littafin ana kama shi tashin farko yayi bullet tashin farko yayi bullet gudan guda uku wallahi ta haqiqul murad an gyara mishi na farko ana maka ta hakiki kana ta hakiki Very Suleiman wato abin da yake bani mamaki da wani abu wai mutum ne zai zo ya ji an yi karatu an yi karatu bai fa san abin ba bai karanta ba amma zai zo ya ce ba daidai ba ne. Dan izalan TikTok kenan. Dan izalan TikTok. Kuma ba zai iya karantawa. Eh, sai dan izalan TikTok. Ai, Allah saka alkhairi wallahi abun yayi daɗi kwarai. Kanzu zala in kun wanke wannan episode din ku turo mana. Insha Allah Maulana. Eh episode in kun wanke ku turo mana wannan episode din zamu daura. Insha Allah Maulana. Kwarai kuwa ai tattaunawa yayi daɗi. Masha Allah. Wallahi kuma kaga duk wanda suke burga a ƙasar nan suke cewa ɗauko sun nan na rage da Allah ya ɗauko sabon da su kenan. Na'am, na'am, Allah. Na'am. Ah, shi ma wannan baka ba da zuwa ke tattauna da Abu Samir ba ka yi cewa ɗauko shi in an isa ba. Na'am, na'am, na'am. Yanzu da ka ɗauko shi ya kai. Suna musu kawai wato damuwan su kanzin layi su hauro su ce ai mun tattauna da su kanzin layi babban burin dan gida na TikTok kenan na'am na'am eh babban burin su damuwan eh, su eh ai akwai wani kanzin layi ma mun tattauna da shi na kure shi ga ai ne suna kallon su malam Suleiman Maulana eh damuwan su kawai abin da suke so kenan a ce damuwan su a ce ai akwai wani boss ma eh irin su Holman ai Holman jahili ne mun kure shi babban damuwan su kenan subhanallahi ai su suna jin daɗi ne suna jin daɗi ne su ga suna tattauna da kuwa wallahi suna jin daɗi sosai su ga suna tattauna da ku karatun da kuka yau kun fitar da karatu karatu ya fita mun gane wato a sai ibnu taymiya shi ma ya yi fana'i ya gane cewa ya yi fana'i ya gane cewa komai Allah ne sosai ma sosai ma ta Allah sauke Allah Allah ya fi masa eh Allah ya fi masa mu ai ba mu masa hasada ko Allah zai shi aljanna mu ba mu masa hasada Allah ya ga dama duk yan gidan duniya ma sa su aljanna wallahi ko a jikina ni ban da ban da matsala da wannan a ah, to hasara me zaka yi wato su abin da yan gizala ba sa ganewa suna manta cewa shi fa Allah yana da yalwar rahama kan zillahi yana da yalwar rahama in Allah ya gada fa, ya ce duk duniya ba dan wuta wallahi bai rage Allah da komai ba a irin girma da buwaya irin ta Allah in ya gada ma ce duk duniya ba dan wuta da wanda ya bini da wanda bai bini ba wallahi Allah ko hakan bai rage Allah da komai ba amma su burin su a ce musu ga ɗan ɗariƙa, yan ɗariƙa a wajen su yan ɗariƙa sun kai mu wuta Mushirkai ne kafirai ne yan bidi'a ne sunan kenan baya canzawa akwai ya zama ba kowa Allah sai Allah magana ke na fana'i cewa ibnu taymiya bai da bana bai da fana'i bai rubuta littafin al-ubudiyya wannan littafi ni ban taba ga wani bawabiya ya saka wai yana ina karantu ma a wajen su sai dai a yi mishi irin fasaran ya lawan ba a zo kawai a yi farfarfar kawai a bayani subhanallah eh ba bayani yanzu misali yanzu a cikin littafin ai yana kawo maganan yana kawo shahidi da Abu Yazid al-Bustami a cikin littafin yana kawo shahid da Abu Yazid to idan ya yi da Abu Yazid kafiri ne a wajen su yanzu a wajen yin Abu Yazid kafiri ne saboda nan dariƙa ne su bi ne to amma ibn Taymiya ga shi kawo maganan sa cikin littafin ka ganda ce ya yadda cewa Abu Yazid mulhidi ne a wajensa bare kawo a cikin littafinsa ba ma maulana na'am amma da ke mutane ne wanda su suke sun su da ma yan tawaye ne ibn taymiyyah ma sun mai tawaye kuma suna kan yi mai tawaye kuma na in aka kusa cikin ibn taymiyyah ma karshe ma za su zage shi ne wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa yanda mu yanda ibn taymiyyah ma adalci in aka shiga su bara sun ce a ah, yanzu misali aka yi wanda ina jin ko ko shi sai ibn taymiyyah ibn taymiyyah ya kuskure ka gani jiya jiyan nan eh mun yadda yayi kuskure kawai ba ruwan mu da shi to kaga anan ba su mishi adalci ba kaga anan ba su mishi adalci ba kuma mu alhamdulillah wallahi muna mishi adalci kawai yanzu da ce za su daina dauko abin da ke cikin jawarul mali su mishi fasaran gatari ba ruwan mu da hukudu duriya ba ruwan mu da al'ubudiyya ba ruwan mu da bayanin talbisul jahamiyya wallahi kanzil idan ka dauko bayanin talbisul jahamiyya kana karantawa idan baka tsine ibnu taymiya so cikin talbi ba shege nake subhanallahi saboda to mutumin da ce Allah yana sauko ya ce sai da tashi ya tattaka matattakali ya yace yanda kuka nake sauko wannan haka Allah yake saukowa shine yace shine ibn taymiya ne faɗa a cikin littafin sa bayan talbisul jami'a yace mala'ikun da suke rike da al'arshi suna jin nauyi al'arshin yayi nauyi saboda nauyin Allah oh. eh kwarai kuwa kwarai kuwa ibn taymiya ai ba abin da bai ga Allah ba ba abin da bai gaya wa Allah ba ya raina Allah saboda haka su ne suke da su ne suke da jin kunya amma su san kunya ba su ba san kunya ba Allah shi ai karatun nan ya mun dadi yau kwarai da gaske na ji dadi kwarai kwarai wallahi ni ma haka maulana sai dai wani manga boss a gasa wai ka dauko shi Onke to barin dauko shi ina da wani aiki ne da. Sai dai Rilwan ba ni moderator gaba daya ba ni moderator saboda tun da zuwa ana bukata a dauko su boss da sauran. Oke barin baka sai dai. na ina da wani tambaya ma to Allah sana sani da nake yi tambaya wai me yasa su addinin izala na'am komai sai an kasafa shi an rarraba shi an rarraba shi an rarraba shi har soyayya kanta da naga sun sun zo suna bayanin ta kwanaki har da rabawa da iya matakin da suka ba da soyayya ma fiyayyen halitta akwai wanda suka ma tambaya wata mace akan wannan abin sai na duba na ga misali kamar shi ibn taimiya wasu abubuwa da za ga ana tattauna a kan rabe-raben wayansu abubuwan to haka su a haka suka kafa addinin nasu sai eh, akan haka suka gaskiya izala an kafa ta ne akan rushe darajojin manzon Allah wannan shine babban abin da aka kafa da izala akai babban abin da aka kafa izala babban ginshikin da aka daura izala akan rushe darajoji da girman annabi Muhammadu Dr. Jaki an ce annabi babba dan babba ya ringa fada dan babba dan babba. Ala wa Alaikum salam. Salamu alaikum. Alan bikum. salam. Sadi Suleiman. Na'am Sadi. Alan bikum. Marhaban Sadi.